الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين da kuma kallonmu ta wannan kafa muna muku barka da zuwa cikin wannan tafsiri da ake gabatarwa daga wannan masallaci na wato asibitin koyarwa na fadar gamban da ke garin gombe ah, muna gode ma allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawa da mu muna cikin suratul araf ma muna wato kan aya ta ɗari da sha shida a cikin suratul araf muna cikin gwagwarmaya ta annabi Musa alaihi salam da kuma fir'auna za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau takwas ne ko ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari fudu da arba'in da ɗaya za mu ci gaba inda Allah ya ce qalu ya Musa imma an tulqiya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين نعم قال ألقوا فلما ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم تبارك وتعالى يتي قالوا يا موسى idan dai ba a manta ba waɗannan masihirta an tattara su kuma an gama yarjejeniya da duk za a yi da su da irin abun da za a ba su a mukamai irin na gwamnati idan an kafa za a sa su mutane makusanta yanzu an gama komai da su kuma ga sunan sun fito da kayan sihirinsu suna tambayan annabi musa ƙalu suka ce ya musa ya kai musa imma an tulkiya ko dai kai ka jefa farko wa imma an nakuna na hannun mulkin ko kuma mu zamanto masu jefawa ma'ana kai za ka fara fitowa ko kuma mu ne za mu fara fitowa qala annabi Musa sai ce alku wato ku ku fara jefa kayan da duk kuka yi tanadi falamma alqaw lokacin da suka jefa a ayunan nas sai suka sihirce wato idanuwan mutane wato sun sihirce idanuwan mutane wastar um suka tsoratar da mutane waja'u suka zo bi sihirin azim kuma sihiri wato wanda yake mai girman gaske Malai Ibn Kasir yake cewa a wannan guri hazihi mubarazatun min as-saharati li Musa alayhi fi qawlihi wannan ita ce mubaraza abinda ake nufi da mubaraza shine ka fito da dukkan tanade-tanadenka sai abokin karawarka shi ma sai ya fito da dukkan tanade-tanadensa ana kiransa mubaraza wato a ga kenan wane ne zai kura wani ko wane ne ke da cin nasara shi yasa ya ce wannan ita ce mubaraza wadda aka yi wato ta masu sihiri ga annabi Musa alaihi salam a lokacin da suke cewa imma an tulkiya ko dai kai ka fara jefa kayanka wa imma an nakuna nahnul mulki ko kuma mu mu zamanto mu ne masu jefawa ai ka tun kafin kai kama kala fil ayatil ukhra kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar ta daban yana cewa wa imma an nakuna awwala man alqa ko kuma mu mu kasance mu ne farkon masu sakewa faƙala lahum musa alaihi salam sai annabi musa tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce alku wato ku sake kayan ku ku yi abin da duk za ku yi daga farko ai antum awwalan awwalan wato kabli ku ku zamanto ku ne na farko kafin ni in zo yace wal hikmatu fi hadha hikimar ayi wannan cewa su fara fitaswa kafin shi annabi Musa ya zo liyuriyar nas domin mutane su gani su ga sani'ahum wa ya ta'ammaluhu su ga irin abin da suka yi kuma sannan su ga girman abin da su suka yi saboda tunda shi dama sandar su haɗewa take to an fara sake ta mai za ta haɗiya da babu kayan haɗiyar da haka kenan su su fara sakewa a ga iya girman sihirinsu a ga iya girman abin da su suka yi a ga waɗannan fa'iza farago idan suka gama fitarwa suka gama fitar su wato irin abin da suka tare da na sihiri duk suka gama Ja a ja'ahumul haqqul Sau da ka sai gaskiya mabayyaniya sai ta zo ta bayyana ita kuma ba da ta tallaba wanti wa min um limaji'ihi bayan sun fito da kayansu sun tattara sun fito da sihirce-sihircensu da komai to a wannan lokacin za a saurari kuma mai annabi musa zai domin an cika fili da kayan sihiri iri daban-daban to sai a ga shi kuma da me zai zo to a wannan lokaci abin da zai zo ya haɗe waɗannan abubuwa shi ne abin da zai fi girmar aukuwa a cikin zukatan mutane su san cewa wannan abin gaskiya ne fa yakunu fi nufus abinda annabi Musa zai yi sai ya zamanto shine yafi afkuwa da kama zuciyar mutane wa kaza kana kuma hakan din ya kasance wali hadha qala ta'ala saboda haka Allah yace falamma alqaw lokacin da suka jefa sihire sihircensu su saharu ayunan nas wato sun sihirce idanuwan mutane wastarhabuhum kuma sun tsoratar da su wato shi kullum mai sihiri idanun mutum yake cewa da abin da kake iya gani sai a canza shi sai ka kalle shi kamar wani abu ne saboda idan a idanunka ne abin yake tasiri ba akan asalin abun ba wato abin yana tasiri ne a idanun mutane yanzu misali idan ka daga eh, wato abin nan waya sai ka mai da ita zakara mai sihiri zai iya yin haka to idanunka ne yake iya ganin zakar amma asalin wayar tana nan a wayar ta bata canza ba saboda baya iya canza asali duk mai sihiri ba iya canza asali zaka ga watakila a da mutum ya zama biri a sihiri to idanun aka sihirce amma bai isa ya canza dan adam ya mai da shi biri hakika ba sai dai idanuwan mutane aka sihirce su sai suke ganin abun haka shi yasa qur'ani yace saharu a ayunan nas idanuwa suke sihircewa to sai idanunka ya kasa gani wato sai ya hangi abin da sihirin yake nuna masa shi yasa anan wato khayyalu sun yi takhayyuli shine abin da yake kawalon ne abin da ba shi da tabbas sai a rinka ganin sa ilal absar zuwa ga idanu annama fa'aluhu lahu haqiqa sai idanu yayi ta gani kamar abin da mai sihiri yayi shine haqiqa kuma ba shine haqiqan ba an gane amma fil kharij a wajen abun ana ganinsa sa kamar shine hakika amma a baɗinin abun hakikanin ba shi bane hakikanin wannan abun din ba walam yakun illa mujarradu san'ihi fi khayal wannan baya faruwa sai dai kawai abun da yake yi wanda yake takawuli kawai yake kawal ya ya juya ya canza kala a idanunka amma ba shine yake canzuwa a hakikanin ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya bada labari ya ce fa'iza ibaluhum sai igiyoyi yawanci masu sihiri ba ka raba su da irin wannan tarkacen igiyoyin da rataya da ɗaure-ɗaure da wane ne da wata barazana hibal haka suke fa'iza ibaluhum sai ga igiyoyin nan nasu wa isiyuhum da sandunansu yawanci duk za ga matsafa ba su cika rabuwa da irin wannan kirman ba ya mai da kansa wani a za a ɗaura shi wani a hannu wani a kafa wani a ina ne wani a kai wani a wuya wani wane ne haka za a fito da su tarkace dai ga su nan sai ga mutum kamar shi karan kansa ya zama wani abin tsoro haka alkur'ani ya bayyana su yadda suke kenan yukhayyalu ilayhi min sihrihim suna yin takawuli shine caccanzuwa kamar launantuwa da wani abu daban wanda ba shi bane eh, abin nan saboda sihirin da suke sun ka kalle ta sai ka ga annaha tas'a kamar ma cewa tana motsi dana da rai ko ba ta da wani rai ba wani wanda ya isa ya sa rai a wani abu in ba Allah ba saboda haka duk abin da kake gani din nan kana ganin sa ne kamar yana da rai amma ba shine hakika ba idanunka ne yake sawwara haka amma a hakikanin abun ba haka abun yake to lokacin da suka yi wannan fa fi nafsihi khifatan Musa wato sai tsoro ya shiga ran annabi Musa alaihi salam saboda ai abin da suka zo da shi yana da yawan gaske kuma da sandunan da itatuwan da kuma yawan su da abin da suka yi kuma kowa ya jefa sun sihirce idanuwan mutane kowa yana ganin abin kamar yana motsi kulna sai muka ce mu annabi Musa la takhaf kar ka ji tsoro innaka antal a'la wato kai ne madaukaki kuma kai ne mai cin nasara wa alqi ma fi yaminik kuma wa alki ma fi yaminika kuma ka je farko ka saki abin da ke hannunka talaqqab ma sana'u za ta haɗiye dukkan abin da suka aikata ya Musa wannan sihiri da suka zo da shi kai ka sake sandar da take hannunka shine wa alki ma fi yaminika ka sake abin da ke hannunka na dama talaqqab ma sana'u za su haɗe duk abin da wato za ta haɗiye duk abin da suka aikata saboda innama sana'u kaidu sahib abin da duk suka aikata ma kirci ne kawai na sihiri kuma wala yuflihu sahiru haisu ata wato shi mai sihiri baya cin nasara ta ko ina malamai suna da maganganu akan cewa wala yuflihu sahiru haisu ata mai sihiri baya iya cin nasara duk ta inda ya zo amma kuma ana sihiri a aiwa mutum illa ana kuma sihiri a raba mutum da mata ana sihiri a shiga tsakani duk ana yi to ai kamar ya ci nasara kenan to wannan maganar shine wasu malamai suka ce a'a wala yuflihu sahiru haisu ata yana maganan ba ta tasiri akan annabta duk inda sihirin ya zo don yanzu wannan sihirin ana son a yi shi ne akan annabta ana so a yi ma annabi Musa wato a ci nasara a kansa to ba zai yi sihiri ya ci nasara akan annabta ba duk ta inda ku aka zo da sihirin an gane ko na annabi da aka ce yahudawa sun yi bai ci nasara akan annabta ba don bai yi tasiri wajen ya hana annabi isar da sako ba amma ya yi tasiri ne akan ɗabi'a ta rayuwa akan ɗabi'a ta halitta akan ta yayi shine ya zamanto kamar sai ya mantuwa ko ya ce yayi abu ko kuma ya ce bai yi ba amma dai batun isar da sakon Allah to wannan ba abin da ya sa sihiri zai zo ya tasiri akai saboda Allah ya ce wala yaflihu sahiru haisu ata qala sufyan ibn uyayda قال حدثنا أبو سعد عن أكرمة عن ابن عباس ألقوا حبالا وتغلاذا وخشبا طوالا yace ai akan cewa an ce su jefa abin da za su jefa ko su saki abin da za su saki, da sihiri Sufiyanu <coughs> bin abin nan uyaina yake cewa wato sa'ad ya zanta mana daga ikrima daga dan abbas abinda suka yi shine alqu hibalan ghilazan sun sake igiyoyi kaurara wato na yin sihirin wanda za su zama kamar macizai kamar wasu abubuwa masu motsi an gane wa khashban tiwalan da katakai masu tsawo wanda za su dai kawai su rikita guri haka duk sun yi wato wannan kala fa aqbalat yukhayyalu ilayhi wato da suka sake waɗannan abun din sai suka fuskanci mutane wannan abun suna kamar motsi suna takayyuli haka min sihrihim annaha tas'a saboda sihirin su sai ka ganta kamar tana tafiya sai ga kamar wannan abun yana tafiya kuma ba tafiya ke wa qala muhammad ibn ishaqa saffa 15000 sahir wato mutum dubu goma sha biyar masihirta suka halarci wannan gurin wanda fir'auna ya gayyato kuma kowanne ya yi layi ya ja daga saboda rana ce ranar idin aka rana ce ta hawa rana ce ta ado a wannan ranar aka sa saboda qur'ani ya faɗa qala maw'idukum yawmuz zina ranar da za a haɗu ranar ado ne wannan duka fir'auna yana yi saboda ya kare mulkinsa ya kare kuma gwamnatinsa ya tattaro waɗannan mutane dubu goma sha biyar masihirta a kulli sahirin hibaluhu wa kowane sihiri kowane masihirci tare da shi akwai wato sanda akwai kuma wato abin nan igiyoyi da ya tattako da su wa kharaja Musa alaihi salam sai annabi Musa alaihi salam ya fito bayan duk sun fitar da abun nan su dama sun fito da nasu ya cika guri kowa yana kallon su kamar suna motsi ana cewa yau kam ai maganar maganar Musa ta kare dubi yadda wannan gurin ya cika da komai mutum dubu goma sha biyar akan mutum ɗaya kuma duk kowa ya zo da abu biyu kowa ya zo da igiyar sihirinsa kuma kowa ya zo da sandarsa ta sihiri saboda haka kaga kenan akwai abubuwa dubu talatin a gurin duk an zo an baza su saboda a kunyatar da eh, annabi Musa saboda a kare mulkin Fir'auna to wannan hali kharaja Musa sai annabi Musa alaihi salam sai ya fito ma'ahu akuhu tare da shi akwai dan uwansa Haruna yattakiu ala asabu kawai ya ya dan jingina haka da sandarsa yana kallon abin da suke na sihiri duka sai hatta atal jam'u har sai da duk taron mutanen nan suka hadu kowa ya zo wa fir'aunu aka kawo kujerar fir'aunu aka ajiye fi majlisihi wato a majalisar saboda an kawo shi ga masahirtansa ga abokayensa, ga matsafansa ga tarkacen tsafi ya cika guri ga idanuwan mutane an sihirce kowa yana ganin abun yana motsi kamar yau kam ƙarya ta ƙare komai ya gama aka ɗauko kujerar shi shugaba fir'auna kenan aka zo aka ajiye ma'afu ashrafu ahli mulkihi mamlakatihi manya-manyan gwamnati duk sun hagu duk an zo an aje ga kujerar shugaban ƙasa ga kabinet ɗinsa duk manya-manyan mamlakatihi na ƙasarsa an gama tara su sun makala saharatu sa'an nan sai masu sihiri suka ce ya musa ya kai musa in ma an tulkiya ko dai kai ka jefa wa in ma an na kuna awwala man alka kamar ya sake maimaita maganar dai qala bal alqu sai ce musu a'a ku jefa fa idza ibaluhum wa isihum sai ga nan abin da suka jefa din ya tafi haka fakana awwalu maktatafu bi sihrihim farkon abin da masu sihiri suka fara amfani wanda za su janye ko kuma su rikitar da shi ne wato ikhtatahu bi sihrihim sun fafce da sihirinsu abinda suka fafce shine basarar Musa sai aka fara sa wannan tsoron abin shi Musa kansa sai ya fara ganin abubuwan suna ta motsi an sa shi a idanunsa kaga wannan yanzu ya yi tasiri akan halittar idanu amma bai tasiri akan annabta an gane sa'an nan summa wato wa basara fir'aun sa'an sai idanun fir'aun ne ya ga abun ya ga ya cika guri duk an game gurin saboda haka za su ci nasara kenan summa Saran nas ba'd sa'an sai idanuwan mutane sai aka sai da ce su saboda haka kowa sai ɗauka za a ci nasara akan annabi Musa sun ma'alka kulla rajulin sa'an nan kowane mutum daga cikinsu sai ya jefar da mafi yadihi abin da ke hannunsa min al'asa wal hibal na daga sanduna daga itatuwan da suka ɗauko na sihiri sai suka sassake su fa'iza sai ga sunan hayyatun ka amsalil jibal sun dawo kawai kayan sihirin nasu da suka sake su sai ga maciji kamar dutse ne saboda girmansa sihirin ya fito da shi haka mutane suke kallo kayan sihirin kamar duwatsu aka tara saboda girmansu. su mala'atil wadi sun cika wannan kwarin da aka zo aka haɗu kamar ka ce filin da aka haɗu za a yi wannan abun sun cika shi da wannan din an gane fil wadin yarkabu ba'dha ba macizan wani yana hawa kan wani wani yana hawa kan wani yadda dai ka ga macizan in sun taru wani ya hau kan wani wani an sihirce idanuwan mutane komai gashi nan an gane yace abinan eh, sudiyu yake cewa qala sudiyu sudiyu yake cewa kanu bid'atan wa thalathina alf rajul su masihirtan wato sun kasance mutum dubu talatin da zuwa tara ko da bakwai ko da takwas a wannan tsakanin suke yawansu kuma kowa ya zo da abu biyu kaga kenan ana da abu wajen dubu saba'in da wani abu na sihiri kuma kowanne yana motsi da maciji da sanduna ga sunan duka suna ta motsi an gane to a wannan lokaci wasu ka zamanto haka wa ma'afu hablun wa asa falamma alqaw saharu ayunan nas wastashabuhum wannan shine lokacin da suka sake sun sirce idanuwan mutane kuma sun tsoratar da mutane yaqulu farraquhum aminal farq وقال ابن جرير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا وابن حدثنا ابن عليا عن هشام قال حدثنا القاسم بن أبي بذة قال جمع فرعون سبعين ألف ساحر كاجي تيواس فرعون ya tara mutum dubu saba'in masu sihiri wa alƙau saba'in na alfa hablin suka jefar da igiyoyi dubu saba'in wa sabu'ina alfa asan sannan sanduna ma na sihirin dubu saba'in hatta ja'ala yukhayyalu ilayhi min sihirihim annaha tas'a har sai da sihirin nasu ya nuna kamar cewa waɗannan abubuwan da aka suke suna dare, suna tafiya saboda yadda suka cika guri wali haza qala ta'ala dan haka Allah tabaraka wa ta'ala yace waja'u bi sihirin azim wato sun zo da sihiri mai girma kaga Allah da kansa sai da yace sun zo da sihiri mai girman gaske sun cika guri to me zai faru sai Allah ya ce wa auhaina ila Musa hmm. ga gaskiyar kenan za ta bayyana wa auhaina وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك نعم فإذا هي تلقف ما يأفكون نعم وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون نعم فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين نعم وألقي السحرة ساجدين نعم قالوا آمنا برب العالمين نعم رب موسى وهارون to lokacin da aka yi wannan aka cika wannan guri da abubuwan sihiri kwari ya cika an zo da dubu saba'in mutane masu sihiri sanduna dubu saba'in sannan igiyoyin sihiri dubu saba'in kaga dubu saba'in din har sau uku saboda haka hayyal, don haka sai abin ya zama kamar motsi yake annaha tas'a ka ganta ka yi tsammanin tafiya A akan mutum daya kuma akan kujerar gwamnati guda daya akan ta ake wannan rigimar kada a tumbuke mulkin fir'auna duk akan wannan ake saboda da shi yasa mai mulki duk damar da ya samu ba abin da ba zai yi ba ba abin da ba zai yi ba yanzu dai ka duba mutum dubu saba'in ai ba wasa bane kayan sihiri dubu saba'in sau biyu saboda kujerar mulki guda daya ake son sai an kare ta kuma da annabta ake ja yanzu tunda ana ja da annabta ana ja da Allah ne to sai Allah ya ce wa auhaina sai muka aika ila Musa zuwa ga annabi Musa an alqi asab muka ce ka sake wannan sandar jefar da ita kawai ba wani abu da za a yi ka jefar da ita sai ya jefar da ita fa'iza hiya sai ga ta nan sandan talƙafu tana haɗiyewa ma ya fi kuna abin da duk suka ƙirƙira na sihiri duk tana cinye su tana lankwamewa ka san in an ce ka lankwame abu to fa bai kai ka koshi ba domin lankwama ba koshi ba ne abinda ka ci ka koshi ne ake cewa ka ci ka koshi amma abinda aka ce ya lankwame shi to bai kai komai ba ne saboda haka sai ta lankwame duk waɗannan abubuwa din waka alhaqqu Allah ce sai gaskiya ta afku wa batala ma kanu ya'maluna abinda duk suka zamanto suna aikatawa sai ya ɓaci fa gulibu Allah ce sai aka rinjaye su hunalika anan take take Allah ya sa aka rinjaye su wan qalabu duk wannan jama'ar sai suka juya sagiri na suna kaskantattu Musa ya ci zabe kawai ko ba haka ba yanzu sai me a <laughs> wata gilan kai ne sai kida a gari ko <laughs> to to ba za a yi kida ba ne <laughs> da ga in kai ne shi sai yi ta ihu hayya hayya masu kunce salansa masu wane ne yi ta shirme oh, you know wa gulibu Allah ce sai aka rinjaye su hunalika nan take wan kalabu duk masihirtan da fir'auna da kabinet din gwamnati gaba daya sai suka fita daga filin taron sagiri na suna kaskantattu gwamnati da kabinet ɗinta duk sun faɗi rusassu yanzu kayayyu an cinye su bayan da za su sun faɗi to daga nan kuma matsalar za ta afku yanzu gwamnati ta faɗi kwata-kwata fir'auna ya gama faduwa duk waɗanda yake gadara da su yanzu sun rushe to ina masu hirta da ya ɗebo waɗanda aka yi musu alkawarin ministoci da masaukai da kusanta da mashawarta to su kuma wa ulqiya saharatu sai aka jefar da masu sihirin sajidina suna masu sujjada wasu malamai suka ce su da suka faɗi suka yi sujjada ko kuma Ulkiya jefar da su aka yi lafazin qur'ani cewa ya ƙulƙiya an ya da su wato daga lokacin da suka ga wannan sandar duk ta haɗe komai dubu saba'in har sau biyu ko dubu saba'in har sau huɗu, don kowane masayarci guda dubu saba'in din yana da igiya ta sihiri yana da sanda kaga kenan kowane masayarci sau biyu ne yana da shi so kaga kenan saboda haka dubu saba'in sau hudu duk waɗannan abubuwan da aka zo na tarkace ita wannan sandar yanzu ta haɗe su girman abin da suka gani na iko da cewa wannan sandar duk ta lalata wannan abu kuma babu su babu su ne an haɗiye sandunan an haɗiye igiyoyin duk babu su sannan sandar kuma ta zo ta zama itace ta kuma tsaya a gaban musa ko bata kumbura ba wannan girman abin da ya afku shi ya sa suka yanki jiki duk ma ba su sani ba suka fadi suna masu sujada ga girman ubangiji to kenan kaga yanzu fir'aun ya zama sanadiyar girmama me girmama annabi Musa ya girmama shi saboda hatta masa da ya ɗebo dubu saba'in yanzu duk sun koma ga annabi Musa ya yi rinjaye ko to kaga kenan an yi dikamfin ne ko menene za a ce tunda yanzu sun koma ga annabi Musa alaihi salam da haka gaba ɗaya yanzu sun juya baya ga ainihin mai gidansu kalu kuma sai suka ƙara bayan sun yi sujjadar amanna suka ce mun yi imani bi rabbil alamin da ubangijin talikai so fir'auna yayi warwas fir'auna an masa warwas an masa tsareki shi yasa wani lokaci in Allah ya tashi kada mai mulki sai ya masa tsiraici ba a barin su haka domin wadda ya rena shi ne zai zo ya ta ci ta ci ta ci sai ku gan ku warwas da ƙarfin ku da jama'arku da komai sai a muku tatas bayan da kuka iya wallahi qalu amanna bi rabbil alamin suka ce mun yi imani da ubangijin talikai dan fir'auna ya gane fa cewa ba da shi ake ba kai da dauka shine rabbul alamin har yanzu sai suka ce rabbi musa ubangijin musa wa haruna da dan uwansa haruna su biyu nan da su ne muka yarda yanzu kai fir'auna fankon banza ne shine anan ibnu kasir yake cewa yukhbiru ta'ala annahu auha ila abdihi Allah ya ba da labari cewa ya yi wahayi zuwa ga bawansa wa rasulihi kuma manzansa shine Musa alaihi salam fi dhalika al-mawqif al-azim a wannan matsayi babba wanda aka rusa gwamnatin Fir'auna allazi farraqa Allah ta'ala fihi bainal haqqi wal batil matsayar da Allah ya raba tsakanin gaskiya da kuma tsakanin abin da yake barna ya amurhu bi an yalqa ma fi yaminihi Allah ya umarci annabi Musa da ya tura abin da yake hannunsa wannan shine abin da ya faru Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna rinjaye ga annabi Musa alaihi salam sannan suka ce sun yi imani da ubangijin Musa da kuma ubangijin Harun to kenan Fir'auna ya ga ta kansa yanzu zai yi magana kala Fir'auna? قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم نعم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها نعم فسوف تعلمون نعم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين نعم قالوا قالوا إنا إلى ربنا منقلبون نعم وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا نعم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين Kala Fir'aunu bayan da annabi Musa ya ci nasara yanzu an gama komai masahirtan da aka ɗebo duk sun dawo ga annabi Musa alaihi salam sun yi imani da Allah da Ubangijin annabi Musa da Harun. Fir'auna sai ya ce, Kala Fir'aunu, ce Fir'aunu ya ce, Amantum bihi, ku yi imani da shi, qabla an adana lakum tun kafin muku izini. kada ma ba izinin ka ake ne ba imani shi imani ke aine mai akwa shi yasa duk wanda zai musulunta da imani ya shigo masa to kawai musulunta da yake so yi saboda wani abu ne mai akwa a lokacin da Allah yake son ya afku in ya shi shikenan an gama dan haka imani ya zo musu a wannan waƙiyar qabla an azana lakum yace tun kafin na muku izini inna hadha la makrun Ya ce wannan kirci ne abin da ya faru ya sa ya kawo wannan maganar kamar yadda wasu malamai suke faɗa ya yace makirci aka shirya ya yace inna haza la makurun wannan kirci ne wanda aka yi shi makartumuhu fil madinati dama kun shirya shi ne a cikin gari akwai abin da ya faru kamar yadda wasu malaman suke cewa ya yasa yi wannan maganar shi shugaban masihirtan waɗannan dubu saba'in ɗin da suka zo suna da shugaba guda da an ce ya yi wata magana da annabi Musa a gaban Fir'auna kafin a fito a buga. Annabi Musa ya ce idan na rinjaye ka za ka yadda da cewa duk abin da kuka zo da shi idan Allah idan an ba idan idan na rinjaye abin da kuka yi za ka yi imani ya yi ma annabi Musa kamar wannan alkawari ko kuma dai magana mai kama da wannan in ji wasu malaman ta gudana to kuma an yi ta ne a gaban Fir'auna shi Fir'auna ya ji wannan maganar saboda haka shi yasa da aka zo annabi Musa ya sake sanda duk aka cinye waɗannan abubuwa aka lankwame su to sai ya ce makirci ne wanda aka yi tun jiya inda ya fito kenan inna hadha la makrun makartumuhu fil madina ka san wannan hali ne na mai mulki in dai za a buzo a buga in za a fito a buga a ce za a yi zabe to baya yadda ya faɗi ba zai taɓa yadda ya faɗi ba wannan kamar yadda fir'auna yake shi ma yanzu ya ƙi yadda ya ce ma kirci ne aka to shi ma hakan da ga yanzu in mai mulki ya faɗi sai dai ya ta kame kamen cewa antifati aka yi masa an yi wane ne an yi wane ne ba za dai su yadda su karɓi wannan faɗuwar cewa jama'a ne suka yi wannan ba ko kuma su ce an yi a ringizo a ringizon ƙuri'a aka yi duk dai wannan ɗabi'a ce ta mai mulki wanda baya son faɗuwa inna haza la makrun yace wannan makirci ne makartumu wanda aka shirya shi fil madinati a cikin gari litukhrijo minna ahlaha domin a fitar da mutanen garin a kwace mulkin a fitar da su daga garin wannan shine abin da aka shirya wato yana ga masu sihirin wannan dubu saba'in ya yace musu ta ta'lamuna da sannu za ku sani har yanzu yana da sauran barazana da sannu za ku sani yace la uqatti anna aydiyakum wallahi duk sai na hannayenku zan yayyanke su wa arjulakum kuma wallahi zan yayyanke ku min khilafin wato sabani a yanke kafar hagun a cire hannun dama ko a cire hannun da hannun hagu a cire kafar hannun dama ai kafar abin nan dama wannan shine barazana yanzu babu abin da ya rage sai dai sai dai barazanar azaba wannan shine abin da kullum mai mulki yake yi kawai ya ga dama sai ya sa a yi kame a kulle kowa za ku ɗanɗana ku da ku eh kafin wa'adin sai ya ƙare ku sai kun ɗanɗani bala'in ku yawanci abin da yake faruwa kenan wanda aka kama an kama na kullewa an kulle na duka an doka na masu bulala an musu sai haka ake yi duk daga ƙarshe abin da yake faruwa kenan so irin wannan ɗin shi ma haka ɗin ne saboda haka fir'auna tun da ya ga tasa ta faru sai ya ce to abinda zai zai yi yanke hannayensu zai yi yanke kafafuwansu sun mana usalliban na kum jima'i. sa'an nan zan tsire ku gaba ɗayan ku kowa sai na soke shi kanu sai suka ce masa inna mu ila rabbina kalibuna mu zuwa ga ubangijinmu za mu koma kenan dai imani ya tabbata gare su mu zuwa ga ubangijinmu za mu koma dan haka ko ka tsire mu ko ka yanke hannaye ko ka yanke ƙafafuwa ko ka kashe mu ko ma ba ka kashe mu ba mu dai ba mu da inda za mu yi dole mutuwa za mu yi kuma za mu koma ga Allah wa ma tanqimu minna kuma ba za ka mana wata uquba ba ta azaba da za ka yi mana ta ramuwar gayya illa an amanna sai dan kawai mun yi imani dan ba dan sun ce amanna bi rabbi bi rabbil alamin ba rabbi Musa wa Harun in ba da wannan kalmar da suka faɗa ba ai da har yanzu suna gidan fir'auna suna nan kuma za su ci gwamnatin za su ci komai kuma za su ji daɗi to amma kalmar amanna ita ta jawo musu shi yasa suka ce wa ma tanqimu minna ba za ka yi mana wata ukuba da azaba ba illa an amanna bi ayati rabbina sai dan mun yi imani da ubangijinmu da ayoyin ubangijinmu lamma ja'atna lokacin da ayoyin ubangijin namu suka zo mana da suka ce suka koma ga Allah suka ce rabbana ya ubangijinmu furgi alaina sabran Allah ka zubo mana haƙuri suka yi amfani da a zubo musu haƙuri ba ma a sa musu haƙuri ba a zubo haƙuri tun daga saman su har ƙasan su ya lullube su duk azabar da za a yi kada su canza imanin su wannan shine abin da suka roƙa rabbana ya ubangijinmu furgi alaina sabran ka zubo da haƙuri akan mu wa tawaffana muslimin ka kashe mu musulmai ka karbi rayukan musulmai saboda sun sallama fir'auna zai aikata zai iya kashe su na'am wa qala al fadawa kabinetin gwamnati su ma dan fir'auna yayi magana ya gama barazanar sa ai zai musu azaba kawai zai musu azaba yanzu saura ministoci su ma za su yi magana نعم قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك نعم قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون نعم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا نعم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده نعم والعاقبة للمتقين شكرا قالوا أوذينا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا نعم قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض نعم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون Kalar mala'u sai kabinet ɗin gwamnati su ma sai suka yi magana bayan fir'auna ya ce zai sassoke su zai yayyanki hannayensu zai tsire su zai kuma kashe waɗannan bayan Allah suka roƙi Allah ya ba su haƙuri da juriya akan azabar da za a musu to sai sai kabinet ɗin gwamnati wa mala'u su sadatun abin nan gwamna na shugaban ƙasa sai suka ce min qaumi fir'auna daga cikin mutanen fir'auna sai suka ce a tazaru Musa yanzu za ka bar Musa ai ai ka ce su kan za ka tsitsire su to Musa bai za a kansa ko tunda za a kashe masu hirtan nan duka za a tsirance su za a musu komai to Musa fa a tazaru Musa yanzu ka bar Musa wa qaumahu da mutanensa liyufsidu fil ard don su ci gaba da barna a bayan ƙasa wa yazaraka kuma su barka wa alihataka da Allahnka da kake bauta to yanzu kenan magana ta fito cewa fir'auna ba Allah ba ne eh, ibnu kasir ce akwai wani abu wa yazaraka wa alihatak wani abu ne wanda yake wato abin nan wato yake daurawa a wuya kamar abin bauta shi amma wasu suka ce a'a yana nufin hataka ne wato kenan za ka bar musa da mutanensa su ci gaba da barna a bayan ƙasa sannan su barka ka halaka kala sai fir'auna ya ce musu sanuqattilu abu da sannu za mu kashe wato ‘ya'yansu, wa nisa nisa'ahum kuma za mu rayar da matansu. wato kenan kaga eh, gwamnatin fir'auna akwai kashe 'ya'ya maza akwai kuma bawa mata dama saboda haka zai kashe 'ya'ya maza zai rayar da mata sai ya ci gaba da cewa wa inna mu shi fir'auna kenan fawqahum sama da Musa da mutanensa ƙa'iru mu ne masu rinjayi har yanzu qala Musa sai annabi Musa ya karbi magana a wannan lokacin qala Musa li qaumihi sai annabi Musa ya gaya wa sa yace musu ista'iru billah ku nemi taimakon Allah wato fir'auna mugu ne mugu ne ba na wasa ba Dan haka ku nemi taimakon Allah bisa abin da ya faɗa din nan ku nemi taimakon Allah wasbiru ku yi haƙuri da abin da duk zai biyo baya saboda imani yana da wahala ku nemi taimakon Allah kuma ku yi haƙuri innal arda lillah lalle ƙasar Allah ƙasa ta Allah lalle innal arda lalle ƙasa lillahi ta Allah ce yurisuha man sha yana gadar da ita ga wanda ya ga dama don haka mulkin fir'auna ya ƙare kawai fanko ne Allah zai gadar da ƙasar ga waɗanda ya ga dama min ibadihi daga cikin bayansa ku yi haƙuri wal aqibatu lil muttaqin karshe mai kyawu na masu tsoron Allah ne su suke yin kyakkyawan karshe masu sabon Allah ba su yin kyakkyawan karshe kalu sai suka ce masa su mutanen Musa suka ce ah, uzina min qabl an cuce mu ai an cutar da mu tun kafin ka zo tun kafin a zo a wannan gwagwarmayar dama bani isra'ila ai azaba ake musu suna gidan kurkuku wannan shi ne abin da muka faɗi a baya wanda kuma annabi musa shi ya fara nema saboda haka tunda yana ba su haƙuri akan azabar da za ta same su su dai su jore su tsaya akan imanin su to su ma sai suka ce masa ayya musa uzi na min qabli ai an cutar da mu ai an yi mana azaba min qabli an ta'tiyana tun kafin ka zo mana da kokarin a fitar da mu daga gidan kurkukun nan daga azabar da muke ciki wa min ba'di ma ji'tana bayan ka zo mana ma sun ci gaba da azabtar da mu kana sai annabi Musa ya ce musu to tunda abun haka ne asa rabbukum ana tsammanin ubangijinku an yuhlika aduwakum zai halakar da makiyinku yanzu ba ma maganar gwamnatin sa ake ba tukun ya bar mulki ma an gama sannan kuma za a kashe shi Allah zai halakar da shi zai kashe shi wa yastakhlifakum fil ard Allah zai mayar da ku ku zamanto khalifofi duk waɗannan mukaman gwamnatin da kuke kallo da matsayi da ofisoshi da gidaje da komai duk sai kun zo kun kwace su za a kashe fir'auna da jama'arsa sai Allah ya mayar da ku khalifofi a wannan gurin fa yanzu Allah zai duba ya ga kaifa ta'maluna yaya za ku yi aiki nan ma akwai waccar magana da muka fara akan waccar aya saboda yanzu idan ka zo ka maye gidan gwamnati ka karbi gwamnati ka yi komai da ƙarfi da dabarbaru da wane ne duka da haka ka zo har kashi da gidan gwamnati to Allah ya tafiyar da waccan gwamnatin yanzu kai ne fa yanzur Allah zai duba ga kai fa ta'amaluna ya za ka yi aiki kai kuma irin abubuwan da kai ta faɗa za su yi irin abubuwan da kai ta gaya wa mutane shi za ka yi ko za ka zo ka canza ko za ka yi wani abu daban kai ma yanzu Allah zai sa maka idanu tunda ya mai da kai yanzu kai ne khalifa kai ka maye gurbin wancan gwamnan kujerar da yake zama ko ofis ɗin da yake zama kai ne a ciki duk abin da yake yi da yanzu kai ne to Allah ya ce za mu kalle ka mu ga yadda za ka yi aiki shi yasa annabi Musa kaga tun kafin gwamnatin ta shigo hannunsu yana gaya musu cewa fa su yi lura Allah zai halakar da makiyansu zai mai da su halifofi amma zai sa idanu ya gaya za su yi aiki shi yasa galibi za ka ga duk ɗan siyasan da ya cika baki ya yi kankan ya cika baki ya yi rudu ya yi komai ya yi kage ya faɗi duk abin da ya faɗa har ya zo aka yadda da shi ya kafa gwamnati to in bai yi sa'a ba abin da ya faɗa a baya shi ne Allah zai jarabce shi da shi abin da yake zargin wancan to in yi wasa shi zai zo ya faɗa a ciki galibi haka Allah yake shi yasa ya ce fa yanzur zan fasa idanu kaifa ta'amalu ne za ku yi aiki bayan na baku gwamnati so shi yasa kullun kawai in za nema ma wato <laughs> ka nema a hankali fajiminu talaba ne ku kyautata nema kada ka yi kankan ba kada ka cika baki kada ka rinka bin diddigi kada ka yi kaza kai ta bi sai ka gano laifin mutane sai ka yi kaza kana ta bi kana ta bi to fa yanzu Allah ya zan duba zan ga yadda za a yi kai ma wanda zai biyo baya zai maka haka watakila kamata ta dinu tudan yadda ka yi haka za a yi maka wannan shine fa yanzura kaifa ta'malun sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wala kad akhazna ala fir'aun na'am wala kad akhazna ala fir'aun bis-sinin wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun na'am فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه نعم وإن تسبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wala a akhazna ala fir'auna haqiqa in ji Allah mun kama mutanen gidan fir'auna wato bisinina ko mun kama mutanen fir'auna bisinina da wasu shekaru ana cewa shekaru ne na yunwa an gane wannan ya faru bi sababi qillatiz zuro saboda rashin abubuwan shuka babu ruwa balle ai shuka Allah ya kama fir'auna da wannan saboda Allah ya jawo hankalinsu to wannan kuma yana nuna mana darussa da suke cikin zunubi idan ɗan adam ko mutane idan sun haɗu suna aikata zunubi to Allah zai iya kama su da wasu musifu iri daban-daban domin ya zame musu wa'azi ya zame musu izna kaga yanzu a madadin to tunda an rusa gwamnati kuma an ce za a kawo waɗannan zamanto khalifofi su Allah zai ga yadda za su yi aiki so kaga da kamar ya kamata a ci gaba da baka wannan labarin to sai aka koma akan wasu fitintunu da suke faruwa a cikin gwamnati ko a ƙasa waɗanda suke jawo kariyar tattalin arziki waɗanda suke jawo ƙaƙanikai wanda suke jawo yunwa waɗanda suke jawo ƙarancin abinci a ƙasa idan ƙasa ta shiga zunubai to za ta samu wannan matsalar shi yasa ana Allah ya ce fir'auna da mutanensa sun yi zunubai iri daban-daban akwai kashe yara akwai wane ne a ciki duk akwai zunubai iri-iri sai Allah ya ce haƙiƙatan akhazna ala fir'auna mun kama mutanen fir'auna bisinina da wasu shekaru su ne ake cewa amal maja shekarun yunwa babu abinci babu ruwan sama saboda zunubai sun yi yawa Allah ce mun kama su wa naqsin min da kuma tauyewa na 'ya'yan itace to tunda babu ruwa ina za a yi a samu wato 'ya'yan itace ai kaga ba zai yi ba mujahid yake cewa akan wannan wa naqsin min athamarat yake cewa ai an kama su ne kanatin nakhla la tahmilu illa samaratan wahida bishiyar dubiro gaba ɗayanta sai ta fure ka ganta da fure amma za ta haifi ɗaya ne kawai saboda bala'i da ubangiji ya kawo musu dubino ya fure ko mangoro ya fure amma sai ka samu ƙwallon mangoro ɗaya ya haifar mutum nawa ne za su sha shi saboda tsabar bala'i da ubangiji ya ɗora musu wannan idan mulki ya zama azzalumi to haka Allah yake Allah tabaraka wa ta'ala sai ya mayar da komai ya zamanto ‘ya'yan itace ma sai su zamanto bara a same su ba. Wa naqsin minas tamarati Allah ce mun yi wannan muka tauye ‘ya'yan itace ya Zakaruna, mun yi ne ko zan da su wa'azantu. Ubangiji ya ce mun yi musu ne ko za su tuna. Kenan duk abin da Allah yake wa mutane a yanzu yana yi ne ko mutanen za su tuna su koma ga Allah. Sai Allah yake fa'iza humul hasanatu idan wani mai kyau ya zo musu suka samu wata dama ay min al-khasabi war rizq aka bude wata kofa aka rufe waccar kofar wahala sai aka samu al-khasab sune albarkatun ƙasa yayan itace ƴaƴan abinan ya'yan tsirrai waɗanda ake ci da riziki da arziki aka yi wannan to nan kuma sai a zo a yi ta alfahari kalu lana hazi wannan tamu ce ai da kokarin mu da masananmu da tattalinmu da ilimin da muke da shi lana hazi mun kai yadda muka kai wajen ci gaba wajen sanin menene sai shikenan sai a zo a yi alfahari madadin a mayar abun ga Allah ne ya ga dama so ba za a yi wannan ba shikenan sai a alakanta da masana waɗanda suka san wannan abu ai haza lana bima nastahiqu wannan dama namu ne kuma mun cancanci ma haka din mun yi kaza mun yi kaza mun bi kaza mun yi kaza saboda haka da muka yi kaza ai mun cancanci dama abin ya zama haka wannan shi ma ba daidai bane wa in tusibuhum sayyi'a idan wani abu mummuna kuma ya zo ya shafe su misulu misali a ce janabin wa qahadin shine fari da rashin ƴaƴan itace da rashin ƴaƴan abin wato albarkatun ƙasa sai ya zo ya samu mutane ya tayyaru bi Musa wa mamma nan kuma sai su rinka camfi da annabi Musa cewa ya zo ya zagi allolinsu ne allolinsu suka yi fushi suka rike ruwa allolinsu suka yi fushi suka kawo yunwa saboda an taba su an zage su an ci mutuncin su an yi wane ne an yi wane ne ya tsayyaru za su dora yin camfi an gane sai haza bi sababihim wa ma ja'u bihi wannan saboda sababin an bata allolin mu an yi mana kaza da kuma sababin abin da aka zo ubangiji ya ce ala ku saurara innama ta'iruhum indallah wato cewa camfe-camfensu sakamakonsa duka yana zuwa ne daga wajen shi Allah tabaraka wa ta'ala قال علي بن أبي طلحة عن جريج عن ابن عباس واتيتي على إنما طائرهم عند الله أي مصائبهم عند الله musibu da take samun su dukkan su ba daga kowa bane daga gurin Allah take zuwa amma kuma bi sababi zunubihim saboda sababin zunubinsu haka Allah tabaraka wa ta'ala ce na aksarahum la ya'lamun mafi yawa ba su san hakan ba qala ibnu jurayj an ibnu abbas yace ala inna ta'iruhum inda Allah ai wato min qibalillah wannan musibar duka tana zuwa ne daga wajen Allah walakinna aksarahum la ya'lamun sai dai mafi yawan su ba su san hakan din ba wannan musifu da Allah ya nuna ma jama'ar fir'auna sanadiyar ta zunubai ne da kafirce ma Allah da munanan ayyuka kamar yadda yanzu muke ciki da irin wannan hali duk wannan musifa da irin wannan annoba dukkan ta sakamakon ta zunubai ne an bar Allah an ubangiji yayi fushi a yanzu kowa ya shiga taitayinsa so abin da ya kamata shine mutane su koma ga Allah kuma su tuba ma Allah su daina karerayi da yaɗa ƙarya da abin da ba a yi shi ba a rinka fitowa ana yaɗa ƙarya mutum ya san ƙarya ya kaga kuma ya tura ta ya yaudari mutane akan wannan ba daidai bane Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu za mu aje anan saboda lokaci ya karato za mu ji jawaban da za su yi a gobe cewa har yanzu ba su karbi annabi Musa din a matsayin cewa annabin Allah bane suna ganin sihiri ne na cewa duk yadda ya zo da sihiri ba za su yi imani ba wannan shine abin da za mu dora a gobe akan wannan na annabi Musa alaihi salam Allah ka taimake mu na'am ta takardar ne wani ban Allah to yace ina neman addu'a Allah ya albarkaci ayansa ya kuma sa albarka cikin kasuwan albarkokin sana'o'insa to Allah ubangiji ya sa albarka cikin yaya Allah kuma ya sa albarka cikin sana'o'i da dukkan sauran masu sana'a Allah ubangiji ka tsare mu Allah ka kaɗe mana wannan fitina wannan na'am wannan annoba muna roƙon Allah ya tsare mana ita Allah ya yaye ta a duk duniya gaba ɗaya Allah ka mayar da mu wato ga masallatayya domin mu ci gaba da bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka ɗauke wannan musifa